Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau Juma'a 24 ga watan Maris na shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda wasu wato sabbin zababbin gwamnoni a Najeriya suke shirin kama aiki tun kafin a rantsar da su. sannan za a ji cewa an samu raguwar ayyukan ta'addanci a najeriya bisa alkaluman kungiyar nan da ke lura da al'amuran ta'addanci a duniya za kuma a ji yadda wani hatsarin mota ya sanadiyar mutuwar mutum sama da ashirin a jihar bauchi albarkacin wannan wata na ramadana mai tarin albarka za mu kawo muku nasihar watan ramadana kamar kowace ranar juma'a kuma muna tafi da shirin wasanni daga kamaru amma yanzu sai a gyara zama domin a sha labaran duniyar. Yau jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani lauyan Donald Trump ya koma kotu a Washington bayan da aka umarce shi da ya amsa tambayoyi a gaba alkalan da ke binciken yiwuwar ajiye wasu muhimman takardun sirri a gidan tsohon shugaban kasar na florida mr evan corcoran ya shiga kotun ta tarayya da ke gundumar columbia da safiyar yau juma'a mako daya da ya gabata ne wani alkalin kotun tarayya ya yanke hukuncin da ya tilasta wa corcoran ya amsa wasu karin tambayoyi a gaban alkalan da ke sauraron shaidu na tsawon watanni corcoran bai furta wasu kalamai ba yayin da ya isa ginin kotun sha'awar da masu gabatar da kara suka nuna na ba da shaidar corcoran yana nuna irin muhimmiyar shari'ar da trump yake fuskanta wanda kuma ya bayyana karara ci gaba da ma'aikatar shari'a ke yi na mai da hankali kan ko trump ya yi katsalan da kokarin gwamnati na gano ɗaruruwan takardun bayanan sirri da aka ɗauke daga fadar white house zuwa mara lagu a ƙarshen sa. an fitar da jagoran adawa na india rahul gandhi daga majalisar dokokin ƙasar a yau juma'a kwana ɗaya bayan an same shi da laifi aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari bisa tuhumar laifin bata suna da ke nuni da sunan mahaifin prime minister narendra modi jam'iyyar gandhi wadda ta bayyana hukuncin wadda ta bayyana hukuncin da cewa yana da alaƙa da siyasa ta jagoranci gudanar da zanga-zanga a birnin babban birnin indiya haka kuma ta zargi gwamnatin modi da yin zagon ƙasa ga demokuraɗiyya ta hanyar ƙoƙarin rufe bakin 'yan adawa da kuma take 'yancin faɗar albarkacin baki dukkanmu mun sani cewa gandi yana bayyana ra'ayinsa ba tare da tsoro ba a ciki da wajen majalisar dokoki ta tabbata wannan ne dalilin da yasa suka yi masa haka in ji shugaban jam'iyyar abhishek manu singvi a lokacin da yake zantawa da manema labarai koriya ta arewa ta yi gwajin wani sabon jirgi maras matuki na kai harin nukiliya a ƙarƙashin ruwa wanda aka kera domin haifar da tsunami mai ƙarfi a gabar teku abokan gaba kamar yadda kafar yada labarai ta gwamnatin ƙasar ta yi ikirari a yau juma'a gwajin jirgin sama maras eh, jirgi maras matuki na koriya ta arewa wanda a can baya ba san da shi ba da aka yi wa lakabi da hell ya zo ne a daidai lokacin atisayen soji na kwanaki uku da shugaban kasar kim jong-un ya jagoranta kamar yadda kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa kcna ya ruwaito manufar wannan jirgi maras matuki shine kutsawa a ƙarƙashin ruwa da haddasa mummunar girgizar ƙasa ta tsunami ta hanyar fashewar mai a cikin ruwa domin zarun rundunonin mayakan ruwa da manyan hafsoshin jiragen ruwa na abokan gaba in ji kcna kamfanin dillancin labaran ya ruwaito cewa an kaddamar da harba jirgin maras matuki a gabar tekun lardin riwon na kasar koriya ta arewa kuma ya tsaya a cikin ruwan sama da sa'o'i hamsin da tara yana yin sifofi masu kama da kwai da kuma lamba takwas kafin daga bisani ya tarwatsa kan makaminsa a kusa da wata tashar jiragen ruwan abokan gaba ta gwaji a hong kong bay to kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an kasar china sun rufe ofisoshin rukunin kamfanin mins na amurka da ke birnin beijing tare da tsare wasu maaikatan sa biyar dukkan ma'aikatan da 'yan kasar china ne a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labarai na reuters kamfanin na mins ya ce bai sami wata sanarwa ta doka a hukumanci ba dangane da wata shari'a da ta shafi kamfanin akan haka saboda haka kuma ya bukaci hukumomi da su sako masa ma'aikatansa. rukunin mins kamfani ne na kasa da kasa da ke da ofisoshi goma sha takwas ciki har da washington wanda ke gudanar da bincike-binciken tsaro da bincikar asali rufe ofisoshin kamfanin da ke china ya zo ne a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin amurka da kasar ta china a watan da ya gabata amurka ta harbo abinda ta ce wani balan-balan ɗin leƙen asiri ne na kasar china a cikin yankin amurka china kuma ta dage da cewa balan-balan ɗin na'ura ce ta lura da yanayi kasar equatorial guinea ta tabbatar da samun wasu sababbin kamuwa da mummunar kwayar cutar marburg wani mummunan zazzabi mai kisa da bai da tabbataccen rigakafi ko magani hukumar lafiya ta duniya wato who ta faɗa a jiya alhamis cewa wannan ya bada jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar zuwa tara a cikin annobar da aka bayyana barkewar ta tsakiyar watan fabrairu yanzu haka an sami gano wurare biyu kenan da annobar cutar ta marburg ta barke a nahiyar afirka a wannan makon tanzania ta ba da sanarwar samun waɗanda suka kamu da cutar ta marburg takwas ciki har da waɗanda suka mutu biyar ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu ma'aikacin lafiya ne mukaddashin daraktan hukumar kula da yaduwar cutuka ta afirka ahmed ogwell ya faɗa wa 'yan jarida a jiya alhamis cewa ayarinmu na ƙwararru za su kwatanta samfurin da aka samu daga wuraren biyu da kuma gano ko akwai dangantaka tsakanin annobar da suka barke a wuraren biyu ya ce kuma za a fitar da sakamakon gwajin a cikin wannan makon who ta ce an sami sababbin kamuwa da cutar na equatorial gini ne a lardunan tem da littoral da kuma central sa dukansu da ke kan iyaka da kasashen kamaru da kuma gabon. Murtala Faruk sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yanzu kuma sai taskar mu. kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin kwanaki 66 kafin rantsar da zababbun wato zababbun shugaban kasa da gwamnoni a najeriya shugabannin sun fara bayyana yadda za su sauke nauyin da al'umma suka dora musu kan mahimmancin wato kan mahimman batutuwan da ke bukatar kulawar gaggawa musamman a jihohi inda a yanzu zababbun gwamnoni a jihohin katsina zamfara da ma kaduna suka fara jaddada ayyukan da za su fara mai da hankali a kai bayan karɓar rantsuwar kama aiki don ciyar da jihohin gaba ga wato baya ga batun samar da mafitar ɗabi'ar lalata dukiyar al'umma a lokacin murnar lashe zaɓe da wasu matasa ke yi wakiliyar muryar amurka daga abuja halima abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani Ababe da dama sun faru a jihohi da aka ayyana waɗanda suka lashe kujerar gwamna inda wasu ke murna akan yadda 'yan takararsu suka sami nasara wasu kuma na cikin wani yanayi na rashin amincewa da sakamakon da suka gani a zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi 28 da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris da ya kusa karewa. A jihar Kano an ga yadda wasu matasa suka fantsama kan tituna suna murnar cewa ɗan takarar da suka mara wa baya ya sami nasarar lashe zaɓe sai dai al'amarin ya rikide zuwa ga wani abin na daban inda aka kona wasu gine-gine wasu kuma aka wawushe dukiyar al'umma da basu ji basu gani ba a yanzu dai wasu masu faɗa aji sun fara tafka muhawara akan samun mafita ga fakewa da wasu bara gurbin matasa ke yi a sunan murnar lashe zaɓe inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya ce wato dalilai da kuma yadda za a kawo karshen wani nau'i na ta'addanci dan ta'addanci ne da 'yan siyasa da mugu bayan suke yi idan aka ci zaɓe wai nuna murnar cin zaɓe shine a lalata dukiyan al'umma al'umma ko a kashe mutane wasu ma ba su ji ba ba su gani ba na farko tushensa shine lalacewar tarbiyya ta al'umma na biyu shugabannin siyasa su ne ummul aba'isin wannan abu domin nuna gayya ga abokan hamayyarsu na uku rashin hakunta waɗanda suka yi irin wannan abu na ta'addanci saboda haka gobe ma wani zai ci gaba da yi saboda haka kawo ƙarshen wannan abu abu ne da za a tsaya tsayin ka aiki ne ja da iyaye shugabanni na addini da kuma shugabanni na gwamnati da na siyasa dole a samu matsaya a yadda cewa wannan abu ya zama wato annoba da dole a kawo sa ba har sai an fara hukunta masu yin wannan laifuffuka ba za a samu ƙarshen wannan abu ba. Shugaban jam'iyyar NPP a matakin ƙasa Farfesa Ahmad Rufai bai alkali ya yi kira ga shugabanni da su daina amfani da damar da allah ya basu ta yadda bai dace ba to gaskiya dai abin da ya faru a wannan zabubuka din abin da kamata ma da hankali kan su shine tun kafin zabe din waɗansu jihohi an ta da fitina har da kashe-kashe na rayukan mutane akan dole-dole waɗansu sai sun ci zabe wannan abu ya faru a jihohi daban-daban saboda haka lokacin da aka ci zabe a waɗansu jihohi yes an samu samari sun taso suna farin ciki da cewa cin zabe amma kar a manta fa cewa a Najeriya nan ana fara ta da irin wannan tsari na fita ana hidiman farin ciki to wasu kuma lokacin za su damu dama su ba su ga cikin samari su je su barna don dama su da zanne a gefe ba su suna farin ciki da zaɓen ba a'a sun ga dai jama'a sun fito to su ma bari su bi su su kuma buya e, bayan sannan su je su barna to roƙum da muke yi shi nan gaba in siyasa ta taso kada mutane su amfani da dama da Allah ba su na mulkin kasa su je su dinga kawo husuma da rigima a wani yunkuri na sake jaddada manufofinsa da ya gabatar a lokacin lokacin gangamin yakin neman zabensa zababban gwamnan jihar katsina dr dukwa umar radda ya ce to alhamdulillah na kai ziyara ne wani masallaci da wani abini na yake ginawa to ina dawowa ne na biyo ta gindin wannan kasuwa wadda su kanana da matsakaitan 'yan kasuwa ne kuma na yi magana da wasu daga cikinsu kuma kamar yadda na faɗa a cikin kundin tsari na idan allah ya bani mulki cewa za mu ba kanana da matsakaitan 'yan kasuwa mahimmanci domin ita ce kaɗai hanya wadda za mu iya samun mu matasa aikin yi da haɓaka tattalin arzikin jihar katsina baki da kuma wannan shine abin da na koya a zamana da na shekara shidda a hukumar ƙanana da matsakaitan masana'antu ta ƙasa da allah ya bani jagorancin insha Allahu kamar yadda na faɗa za mu yi ma'aikata irin ta a jihar Katsina wadda za ta kasance kalkashin ofishin mai girma gwamna wanda zan ba ta kula ta musamman domin ganin cewa mun samu mu matasan mu abin yi arzikin jihar mu ya haɓaka da izinin Allah. A matakin ƙasa kuwa rahotanni sun yi mini da cewa zababben shugaban Najeriya Ahmad Tinubu wanda yake ziyara a birnin London a halin yanzu na ci gaba da ɗaukan matakan tabbatar da naɗa mutane da suka cancanta a gwamnatin sa da za a kafa a watan Mayu. Lima Abdulrahman Amurka. Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaida Halima Abdulrauf. Har yanzu dai muna Najeriya inda rahoton hukumar da ke lura da al'amuran ta'addanci a duniya wato Global Terrorism Index na bana ya bayyana Najeriya a matsayin ƙasa na takwas a jerin ƙasashen da suka fi fama da wato suka fi fama da ta'addanci da yawan mace-macen mutane wanda ake kashewa babu laifin zaune balle na tsaye. Wannan yana nufin cewa Najeriya ta haura mataki na biyu daga shida a bara. wakilin muryar amurka alhassan bala ya tattauna da wani masanin harkar tsaro a abuja a kasancewar akwai wani rahoto da ake fitarwa a kowace shekara na ƙasa da ƙasa kan batun ta'addanci da kuma matsalolin tsaro a duniya wannan rahoto ya nuna cewa an samu karanci ko raguwar har-haren ta'addanci ko a ce kisa a najeriya wanda ya sa najeriya ta sauka daga matakin da take yanzu ta koma mataki na goma wannan rahoton ne yake nufi kenan ga najeriya eh alhamdulillah kamar eh, yanda kai bayani bayanin bai wuce haka ba akan cewa idan ka duba shekaru ah, kamar biyar da suka wuce ai to kaga bacin ma shi ta'addancin akwai kuma fashi akwai ah, ah, 'yan ta'adda masu daukan mutane to gaskiya kam kusan wata tara kenan yanzu saboda ƙoƙari da gwamnati ta yi wajen siyo makamai da kuma ƙara yawan sojoji da 'yan sanda to wannan yaƙi da aka far musu musamman bama-bamai da ake kai musu na jirgin sama uh, gaba ɗaya abin da ya kama daga tafkin lake chad har ya zo idawo kan a tsakiyar najeriya wajen su kaduna birnin gwari da abuja kuma yakan kama ya kama har zuwa su zamfara da sokoto gaskiya an ɗan samu sauƙi da su jihar neja wanda ko duka kan ƙoƙari da ƙara yaƙi na sama da ƙasa da sojojin najeriya suke ƙaddamarwa da kuma sababbin makamai da gwamnati take siyowa daga su kasan china da kasan uh, uh, su ukraine su belarus da kuma hadda uh, wasu kasashe kamar pakistan da india gwamnatin kasa ta tashi kam haikan in dai harkan ta'addanci ne da ke cikin najeriya shi sa muka samu saukinsa amma bacin haka rundunar sojojin lake chad wanda ake cewa multinational joint task force an samu haɗin kai kwarai wanda task force ne rundunar soja ne da ya haɗa da sojojin Nijar, Chadi, nigeria Kamaru, hadda na, na ƙasar Benin. To su ma dai ya zame an sami a taimako wajen gwamnatin Najeriya ɗin da take ciki da kuma hazaƙan sojojin Chadi. Wannan ma ya taimaka kwarai na wajen dakale 'yan ta'addan boko haram da iswap da suke da suke a wajen eh, sansanin tafkin lake chad to shi yasa ga ana samun irin wannan saukin madalla an gaida alhassan bala Najeriya tana daga cikin kasashen Afirka da ke kan gaba wajen yawan hadarukan motoci akan hanyoyi masu muni. kamar yadda wani hatsarin mota da ya auku a jihar Bauchi ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ashirin eh, inda wakilin sashen hausa na muryar amurka abdulwahab muhammad daga bauchi ya tattauna da wani wanda ya gani akan wanda al'amarin ya faru a kansa inda ya fara da neman sanin sunansa yusuf baba udubo ma'aikacin social welfare ne to wata mota ne ta yi lodi daga hadeja za ta wuce maiduguri to kafin ta iso ta ta ta fashe mu kuma muna rumfan muna zane mun yi sallan azahar kenan a wani gari ne haka a udubo gama lokal gama haka to wasu sun dan fara bacci a cikin mu wasu suna zanne irin su bi a rumfa haka da maina a gefe eh. to ɗaya daga cikin mu yana zaune sai ya ga motar ta su haka yana salati yana magana mu kuma muna bacci a ciki motan wace irin mota ce ta fito haɗeja za ta je maiduguri eh ta fito haɗeja za ta je maiduguri eh. to kifuwa ta ne ko kuma dai ne bata kifi ba da ta zo mutanen da muke cikin rumfan ta mamman gari wasu sai da tafi da su a jiki wasu kuma sun dan tsallake haka sun dan jiji ciwo sun gudu wasu ta tutura su ta fi da su a rumfan hmm. kuma da bugan mainan da ake zaunan da kama wutanta lokaci daya an yi kokari an fudda wasu kafin wutan tafi karfin mutane dai har abin ya gagara hmm. ana zuba ruwa dai har abun ya fi karfin mutane kuma wutan ta mutu waɗanda suke ciki sun kone mutum ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya eh yanzu kuma an samu gawar wata yarinya a cikin kaya da aka zuba ruwa kone a wajen an tafi da wasu asibiti mutum biyar sun rasu a cikinsu asibitin eh dan ɗayan yanzu ma aka yi wa yaran su shine na ashirin da bakwai ne to babu kamar jami'an 'yan sanda ko kuma na Ah, masu kula da hanya da suka ah, zo jami'an 'yan sanda sun zo akwai asp na nan da 'yan sandansa daga gamawa dpo ya turo 'yan sanda sun zo su hmm. da kuma 'yan union da kuma ma'aikatanmu na social welfare hmm. da jama'ar gari aka haɗu dai aka ɗan da wasu wanda allah sa da kwanansa a ciki kuma sarkin garin ma hakimi shi ma lokacin abun ya faru kenan shi ma da yana wajen har aka ɗebi gawakin tukunne babu wani abin da mutane suka iya kenan kawai sai suka zuba sarautan allah ido an fitar ya kai kusan mutum shida a cikin mota haka ne da yake ta cakuɗa mutanen kayan cikin ya danne mutane a ciki da kujeru da ƙarahu wanda dukansu dama na cikin sai dai da a sa hannu a ɗauko su ba wanda suke ɗan kazar kazar ɗin su fitan su ne aka jajjawo da wutar ta ɗanyi karfi sai ake ba su itace haka na cikin suna kamawa ana fudda su suna kamawa ana jawo su na ji abin ma ya shafi wasu jami'an 'yan sanda da ma ko wani mai ɗan siyasa ne haka eh ɗayan ɗan siyasa ne ya taɓa yin kansila to shi ɗan sandan kuma ba mai ritaya ba ne ba ma yana aiki ne to ya dawo ma daga gun aiki ne ya faka sai ya tsaya muka yi sallah ba zan gane matsayinsa ba da yake ba dan garin nan ba ne dan das ne can kai da gawansa ma ko an tafi da gawan nasa zuwa das an tafi da gawansa das tun jiya eh to to malam na fa gode to ba da an gaida abdulwahab muhammad albarkacin wannan wata na ramadana mai tarin albarka yanzu ga nasihar watan ramadana daga harko ni ne muhammadu rabi'u na alhaji mai sali a birnin kwanni wata ramadana wato azumi ne wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shi da al'umma yi. tun daga hijirar shi da ya taso daga makka zuwa madina bayan shekara biyu allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuhal ladzina amanu ko taba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ta kuna. ya ku masu imani hakika an wajabta muku azumin wata ramadana da shekara kwana 30 ko 31 babu saboda haka duk inda musulmi shiga duniya inda ya ji faɗakarwa manzo Allah ya ji zawwa manzo Allah ga duniya to azumi wata Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin ba to a takaice ba da shi ba cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ka ce an ga wata kai ka gani ko ganan ma an ka garan ku an gane ko ko ƙasa ko an ka gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai ka yi niyya wannan na azumin wata Ramadan na kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyyar ta biya bukata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka kaci azumin daga baya in za koma sai ka sa wata niyya saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake bukatar musulmi shi yi wajibi ne akan shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne an ka samu haka haji hajji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li an ajazabi azumi na wani ni ne ke ba lada kansa malan suka ce ta me yasa Allah kama suna azumi karara yace nashi ne kun shi ke bar su kama kuwa ne suka ce abin da yasa yasa kowace ibada ana magumki ita banda azumi sajjada ana a duka magumki haka sadaka haka wani dawafi a kekkewaya shi an banda azumi shi in ka an yi azumi Allah ne an kai mashi saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum a wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a faɗi saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar aisha inda an ga ce alfijir ya keto za a haɗa rana aqulu qawli haza wa astaghfiru li wa lakum khairul kalama qala assalamu alaikum madalla Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. babu ruda nisa shi hausa na BOA matsayin ya zarci yan bayo. Madalla. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da duk wani abin da yake ci muku to a ƙwarya. Kuma lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madalla to da lamu mun samu wani akan layi daga jihar Niger wake magana daga jihar Niger. Ina na Muhammad Zuma, ina magana ne daga kamfanin Bozo Karamin Hukumar Mariga da ke jihar Niger, Nigeria. Masha Allah, me ke tafe da ke Malam Muhammad? Ana muku fatan alheri, da yake yau ne ko ana da ra'ayinsa, amma ina fatan alheri da barka da shigo wata Ramadan mai albarka. Mun gode. Da Amin ya rabbi. To da alamu mun samu wani daga jihar Nasarawa wake kan layi daga Nasarawa. To alhamdulillah salamu alaikum mai magana garba sali ne likita ne a garin agwabin domin jihar nasara nan tsakiyar Najeriya. Masha Allah me ke tafi da kai malam? To to alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah ubangiji madaukakin sarki da muka dauki azumin nan lafiya mm. ni abin da ya sha mun kai shine ina roƙon hukumomin mu musamman na Najeriya da mun saba a irin wannan yanayin lokaci akan samu tallafi na taimakon azumi mm. to amma a wannan karon tun kafin azumin ma ya zo daman ana wani azumi na musamman wanda Allah ya sa muna yi a cikin ikonsa mm. sai kuma gashi na musamman din ya zo to da fatan za su tallafa ma talakawa musamman yanayin matsalan kuɗi din nan da babu kuɗi a hannu wallahi talakawa ana fama da wahala to da fatan wanda wanda kai kiran gare su sun ji da fatan waɗanda kai wannan kiran mun gode sosai eh, yanzu kuma yanzu kuma sai jihar sokoto wa muka samu daga jihar sokoto assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kuma tare da bello garba dinawa a najeriya to malam bello me ke tafi da kai eh kira na musamman ma ga yan adawa na wannan jiha ta sokoto ta da yake wannan Allah ya ba wannan aliyu Ahmed Ali wannan gwamnan na wannan jiha ta sokoto ina kira gare ku da hmm. su taru su ba shi haɗin kai domin a taru a gina jiha wannan jiha ta mu sokoto sai ga muka duba dukkanin mu dan sokoto ne kuma duka kowa sai yake ga ci gaban jihar sokoto da haka muke kira gare su Allah ka taru haka mun gode sosai malam bello mu fatan kuma wanda kai wannan kiran da addamin su sun ji kuma za su dau matakin da ya kamata yanzu kuma sai jihar taraba wa muka samu daga taraba To da alamu dai mun rasa wannan da ke kan layi daga jihar Taraba. Muna muku godiya duk wanda duk wanda suka samu dama suka kira. Muna muku godiya muna kuma fatar zan muka baku dama za ku sake kira. sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau juma'a amma kafin mu karkare ga murtala ya sake dawowa da labarai a takaice. To Aisha a takaice wani lauyan Donald Trump ya koma kotu a Washington bayan da aka umarce shi da ya amsa tambayoyi a gaban alkalan da ke binciken yiwuwar ajiye wasu muhimman takardun sirri a gidan tsohon shugaban kasar na Florida. Mr. Evan Corcoran ya shiga kotun tarayya da ke gundumar Columbia da safiyar yau Juma'a. an fitar da jagoran adawa na india rahul gandhi daga majalisar dokokin kasar a yau juma'a kwana ɗaya bayan an same shi da laifi aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari bisa tuhumar laifin bata suna da ke nuni da sunan mahaifin prime minister narendra modi jam'iyyar gandhi wadda ta bayyana hukuncin da cewa yana da alaka da siyasa ta jagoranci gudanar da zanga-zanga a babban birnin india haka kuma ta zargi gwamnatin modi da yin zagon kasa ga demokuraɗiyya ta hanyar ƙoƙarin rufe bakin 'yan adawa da kuma take 'yancin faɗar albarkacin baki koriya ta arewa ta yi gwajin wani sabon jirgi maras matuki na kai harin nukiliya a ƙarƙashin ruwa wanda aka kera domin haifar da tsunami mai karfi a gabar tekun abokan gaba kamar yadda kafar yada labarai ta gwamnatin kasar ta yi ikirari a yau juma'a wato gwajin jirgin mara matauki na koriya ta arewa wanda a can baya ba san da shi ba da aka yi wa lakabi da hell ya zo ne a daidai lokacin atisayen soji na kwanaki uku da shugaban kasar kim jong-un ya jagoranta kamar yadda kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa kcna ya ruwaito. jami'an kasar china sun rufe ofisoshin rukunin kamfanin mint na amurka da ke birnin beijing tare da tsare wasu sa biyar dukkan ma'aikatan da 'yan kasar china ne to amma a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labarai na reuters kamfanin na mint ya ce bai sami wata sanarwa ta doka a hukumance ba dangane da wata shari'a da ta shafi kamfanin a haka kuma ya bukaci hukumomi da su sako masa ma'aikatansa a ƙarshe equatorial guinea ta tabbatar da samun wasu sababbin kamuwa da mummunar kwayar cutar marburg wani mummunan zazzabi mai kisa da bai da tabbataccen kafi ko kuma magani hukumar lafiya ta duniya who ta faɗa a jiya alhamis cewa wannan ya bada jumlar adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa tara a cikin annobar da aka bayyana barkewarta a tsakiyar watan fabrairu masu da haka ne kuma shirin namu na daren yau juma'a ya kammala sai kuma zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu a mu da uke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin murtala faruk sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie latas gresham da injiniyan mu na yanzu rob mclean ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi a yi sahur lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya ma'asala.